barka da zuwa tashar rayuwar masoya ku danna wani subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sabon shirye-shiryenmu idan mun dora mun gode a ah, barka da yan mata am ko kin san cewa daga can na hangoki na so na tafi abina amma idanuna sun kasa dakatawa da kallonki haka ma zuciyata sai wani ingizo take a gare ki ba da wani zaɓi akan abin da zuciyata take barari na jikin burge ni kuma ina son ki amma idan ba kya suna tabbas zai iya ba wa zuciyata hakuri. sai dai kafin na ji amsar amincewa ko aka san haka da gare ki zan so na sar da ke wani abu guda gaskiya ke kyakkyawa ce tsawon rayuwata ya ɗauke ni banga kamar ki ba ko da baki amince da soyayya ta a gare ni ba na san na amfana da abu guda a gare ki wato ganin kyakkyawar fuskar da ban taɓa ganin irin ta ba fatan zan samu amincewa kuma zaki bani guri a cikin zuciyarki ina son ki 'yan mata mun gode da kasancewa da mu a tashar rayuwar masoya.